Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Yau kuma 23 ga watan Sha'aban. Hijirar Annabi sallallahu alaihi wa sallama shekara 1433. Wanda ya daidai da sha uku ga watan Julai. Miladiyar Annabi Isa alaihi salatu wassalam shekara 2012. gashi kuma Allah ya sake maishe mu don ci gaba da karatu kamar yadda an ka saba in ba ku manta ba muna karatu ne cikin littafin bulugul maram min adillatul ahkam muna cikin kitabus siyami jiya mun karanta wasu hadisai ko mun tsaya ne ga hadisin abdullahi dan umar wanda yake cewa mutane sun yi ƙoƙarin ganin jaririn wata to Allah bai nuna musu ba ne na gani sai ni labarta ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa ni na gan <clears throat> manzon Allah kuma yadda da magana ta yayya azumi kuma ya umarci sauran mutane da azumta ta wanda yake kuma wannan hadisi kamar yadda bayani ya gabata hadisi ne sahihi na fatar kun fahimta kaga ni ce muku malamai sun kafa wannan hadisi hujja cewa shaidar mutum guda musulmi ta halatta ga abin da ya shafi ganin watan azumi mutum guda musulmi ya ba da shaidar cewa ya ga wata to ana karɓar shaida ta amma ga ajiyewa malamai sun ka ce nan ya fi kyau sai sun kai mutum biyu kaga ko ga ajiyewar dai mutum nawa malamai sun ka ce biyu nace muku wani abu ne sabo mutane waɗanda daga shari'a daga hankali ya koru a ce irinsu sun haɗa baki sun yi ƙarya saboda yawansu da kuma zamansu musulmi da kuma zamansu wurare daban-daban duk su tabbatar da cewa sun ga wata amma a ce ba a yarda ba tsakani da Allah wannan wani abu ne sabo ba na faɗi wannan ba jiya to yau da yadda Allah za mu tashi hadisin Abdullahi dan Abbas <clears throat> Ya ce, wa nimna abbasan radiyallahu anhuma anna a arabiyan ja'a ila nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama faqal inni ra'aytul hilal faqala atashhadu an la ilaha illa allah qala na'am qala atashhadu anna muhammadar rasulullah qala na'am qala fa'adhin fi an-nas ya bilal an yasumu gadan رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان ورجح النسائي إرساله wannan hadisin shi kuma an karɓo shi daga abdullahi ɗan abbas irin na ɗan umar ne na jiya wannan an karɓo shi daga abdullahi ɗan abbas yarda allah tabbata gare su anna a arabiyan cewa wani balarabin ƙauye Ja a ila nabi sallallahu alaihi wasallama ya zo inda annabi faƙala sai ya ce in ni ra'aitul hilala ni na ga jinjirin wata kaga kenan wannan balarabe kawai Allah ya gwada mai wata ko watan azumi faƙala sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce mai shaɗu Allah ilaha illallah ka tabbatar da babu abin bautawa da gaskiya sai Allah ƙala na ya ce eh wannan ya nuna shi annabi bai san shi ba don haka ana son a tabbatar da cewa musulmi ne ƙala sai annabi ya ce mai atashhadu anna muhammadan rasulullah ka tabbatar da cewa muhammadu manzon Allah ne ƙala na'am ya ce eh ƙala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa'adhan fin nas ya bilal ya kai bilal kai kuwa kai sanarwa kai shela cikin mutane an yasu mu gadan cewa gobe kowa ya tashi da azumi su azumci gobe rawahul khamsa malamai biyar na rawaito wannan hadisin wasu hahum na khuzaima ibn khuzaima inganta shi ibn hibban da ibn hibbana waran jihar nasa'i wa irsalahu imamun nasa'i ya rinja yadda irsalin wannan hadisin na fatar kun fahimta to ka gani kamar yadda ibara ta ibn khuzaima da ibn hibbana ta nuna hadisin sahihi ne ko amma kuma hadisin tsakani da Allah ba sahihi ne kun ga dai illa na ya fara fitarwa jihar nasai iyo irsalahu imamun nasa'i ya rinja da irsalan hadisin cewa hadisi ne mursal alhali ko mun sani hadisi mursal hadisi ne da ifi hmm? a takaici dai wannan hadisin yanzu ba an soke shi da irsali ba kaga illa ce ko to bancinta kuma akwai wata illa ta biyu cikin hadisin akwai wani cikin isnadin hadisin da ake kira simak ibn harbin shi simak din nan da ifi ne ina fatar kun fahimta to kaga kenan hadisin yana da illa biyu illa ta farko shine irsali illa ta biyu zaman wannan da ifin da a cikin isnadin simak dan harb don haka waɗannan su an ka tara an ka ce ma hadisin hadisi ne da ifi kaga hadisi ne mai rauni to amma da ya inganta mi wannan hadisin ke karantarwa cewa ashe shedar mutum guda ta halatta ga daukar azumi kaga sai ya zan ƙarin hujja ga ƙarin tabbatarwa ga hadisin abdullahi dan umar da yake shi ya tabbata hadisi ne sahihi in ma dai wannan na bakawayen bai tabbata ba dai shi na dan umar ya tabbata wannan hadisin na na bakawai yana tabbata da ya tabbata da ya inganta da yana karantar da mu ƙarin shaidar cewa ga ɗaukar azumi shaidar mutum guda ta wadatar ga ganin watan azumi yana fatar kun fahimta sannan abu na biyu kuma mutumin nan ko da balarabin ƙauye ne me yasa ni ce ko da balarabin ƙauye domin kun san akwai yar tangarɗa ga larabawan ƙauye ko Allah ya yi musu shaida da abubuwa uku ba ana nufin dubba ƙauye yana da su ba amma dai can ne gidansu in ji Allah kafirci da munafunci da jahilci waɗanga abubuwa uku Allah ya shaida su ga ƙauyawa akwai tangarɗa ko babu to duk da wannan tangarɗa da in ta tabbata ba ƙauyen nan musulmi ne ya halatta karɓar shaida ta yi kamar yadda wannan hadisi ya nuna da ya inganta Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa al'arabu ashaddu kufran wa nifaqan wa ajdar Allah ya alamu hududa ma anzalallahu ala rasulihi mutanen ƙauye su ne mafi tsananin kafirci da munafunci kuma su ne mafi cancantar ya zamba su san dokokin da Allah ya saukar akan manzo ne ba kaga jahilci kenan ko kaga da kafirci da munafunci da jahilci Allah ce na ƙauye to koda ba ƙauye ne kaga ba a hada ba ƙauye da mutumin birni malami ba kawai in ya shigo birni ko matsayin almajiran birni bai kai ba amma can kawai shi aka ji babban malami in ya shigo nan sai ya zan cikin kananan almajirai don haka kowa ya roƙi Allah tsare ya tsare shi daga kawai sannan duk wanda Allah ya kubutar ya fito kakkai gurin komawa <laughs> wanda a can yayi niyya ya fito mu dai mun fito saura mallan hamza <laughs> to Allah shirin da mu to kaga wannan hadisin da ya tabbata yana karantar da mu halaccin karɓar da mutum guda ga ganin watan azumi sannan mutumin nan kuma koda ba ƙauye ne sannan mutumin nan koda ba a san shi ba in ya zo ya ce ga wata za a saurare shi ina fatar kun fahimta amma in an saurare shi me za a yi mai in ba a san shi ba in ya zama jahulul hali ba a san hali ne ba sai a yi mai interview me za a yi mai intabiyu? me ake kokarin tabbatarwa wurin mai intabiyu? domin a tabbatar da musulunci ne a tabbatar da musulmi ne iyaka abin da manzon Allah ya wa wannan kawai kenan yace atashhadu an la ilaha illallah ka tabbatar da ba abin bauta da gaskiya sai Allah ya ce na'am atashhadu anna muhammadar rasulullah ka tabbatar da muhammadin manzon Allah dai kala na'am kaga ya tabbatar da musulmi ne nan ba a tsaya binciken adali bane ko ba adali bane a dai tabbatar da sa da zarar musuluncinsa ya tabbata me wannan hadisin ya nuna mana sai a karbi magana ce to ya ku jama'a yaya wanda ma ba a sani ba sai an tsaya yanzu a yi kwamfamin musulmi ne ko ba musulmi na ba in ta tabbata musulmi ne ya halatta mu karbi magana ce dangane da wannan hadisi ina ga wanda ba a da wata tangarɗa game da zama ne musulmi kuma ba mutum guda ba ba biyu ba ba goma ba ba ishirin ba ba talatin ba ba hamsin ba sama da mutum hamsin kuma ba gari guda ba balle a ce mitin sun kai don sun ka kitsa wannan magana gari daban-daban daban-daban ba wanda ya san da wani duk su zo su ba da shaida a yi musu tambayoyi na shari'a su amsa a ba su rantsuwa suna musulmi da tijai masu hankali su yi rantsuwa da Allah sun ga wata amma kuma a murza ido a ce ba a yadda ba wani malami ya ce kuma an yi daidai yan haka nan da an kai wallahi ba a yi daidai ba wallahi tallahi ba a yi daidai ba ina fatar kun fahimta na manta jiya akwai wani hadisi mai muhimmi wanda ya kamata in kawo ya kamata ya shigo tun jiya amma da yake dai ba a makara ba ilimi ba a makara gare shi ko matuka akwai rai babban hujjar da wa'annan malamai ke kafawa hujjar su ce kuma hujja ce gare mu mu ma ita mu muna hujja da ita wani hadisi wanda imamu turmizi ya fitar in kuna tunuwa ga karatunmu na wannan littafi kitabul idaini hadisin farko shine hadisin da ya kawo hadisin tirmizi amma nan sai ya fitar da shi daga na aisha amma wanda ya inganta na tirmizi din shine hadisin abu huraira wanda imamu tirmizi ya fitar in kuna gano kitabul idai ne? na wannan littafi ku diba mana shi kitabul idai na hadisin farko Eh, salatul idaini na'am salatul idaini salatul idaini ko hadisin farko yace an aisha radiyallahu anha qalat qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama al-fitr yawma yafṭirun nas wal adha yawm yudahin nas rawahu tirmidhi sai ya ce eh, eh, huwa hadithun sahihun rawahu tirmidhi min hadith muhammad ibn muhammad ibn al-munkadir an aisha radiyallahu anha wa aqulu huwa hadithun sahihun illa annahu da'ifun min hadha al-wajh wa bayanu dhalika bil asli kaga ta wannan fuska da ya kawo shi da ifi ne abinda ya inganta hadisin da turmizi ya fitar daga abu huraira ina fatar kun fahimta to wannan hadisin yaya yake in full kamar yadda tirmizi ya fitar daga abu huraira abu huraira ya ce manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya ce saumu yau mai sumun nas wal yau mai yuftirun nas wal yau da yudahin nas haka full text na hadisin yake malamai kuma sun tabbatar da hadisi na ingantacce na fatar kun fahimta to me wannan hadisin ke karantarwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a saumu rana azumi a wurin Allah azumi a wurin sunnar manzon Allah yau mai sumun nasu shine ranar da annasu ke azumi su wane ne annasu sai malamai sun yi bayani sun ka ce ana nufin mu'jamun nas mafi yawan mutane ranar da duk mafi yawan musulmi sun ka aje ranar ɗaukar azumi to ita an ranar azumi wurin Allah ita ce ranar azumi tabbatacciya ga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce wal fitru ranar sallar azumi kuma idil fitr kenan ko yawma yuftirun na shine ranar da mutane ke sallar azumi su wane ne annasu anan sun kace mafi yawan mutane ranar da mafi yawan mutane musulmi sun kai da kilarin ranar sallar azumi to ita ce ranar sallar azumi wurin Allah ga sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam wal adha ranar layya kuma yau mai da hinnas annabi ya ce ita ce ranar da mutane ke layya su wane ne annasu a nan irin da ya annasu ɗazu su ne mafi yawan mutane al'asawma yau mai sumun nas alfitir yau mai fitirun nas adaha yau mai da hinnas haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kuma hadisi ne tabbatacce hadisi ne ingantacce ina fatar kun fahimta an ruwaito wannan hadisin daga abu huraira da nana aisha duk sun fitar da wannan hadisi da malamai sun ka zo fashin bakin wannan hadisi sun ka ce abin da an yi mai fassara dai da yawa amma fassarar da ta fi rinjaye ita ce ta masu cewa annabi yana karantar da cewa ranar da dot mafi yawan musulmi sun ka yi da kilarin ranar azumi ita ce ranar azumi wurin Allah ranar da dot mafi yawan musulmi ke yin sallar azumi ita ce ranar sallar azumi wurin Allah ranar da dot mafi yawan musulmi sun ka aje ranar sallallai ita ce ranar sallallai wurin Allah tsakani da Allah haggare ne ni hadisan aure na ingantacce na kuma ina aiki da shi da shi ne aiki kuma ba kuma ko bana insha Allah zan yi aiki da shi ina fatar kun fahimta to wannan yana daga cikin hujjojinsu to amma tsakani da Allah wannan na zama hujja cewa jama'ar musulmi su ga wata a ce ba a yadda ba wannan ba shi yake nunawa ba yanzu dai al'amarin wata shi wata ba wai wata ake bauta ba shi wata alama ce kawai Allah ya sa ga, ga, ga ibadodin kamar annabi yana nunawa ne sallallahu alaihi wasallam cikin wannan hadisin na asawmi yawma yasumun nas alfitr yawma yaftirun nas wal adha yawma yadhin nas annabi yana nuna waɗannan ibadodin guda uku ɗaukar azumi da sallar azumi da sallar layya ibadodi ne da shari'a ta nemi mutane su haɗu a yi tari ba a yadda a yi su cagon-cagon guntu-guntu ba kamar yadda dai ne bayani lokacin da mun ka zo eh, babu salatul idai din nan da ni zo bayanin wannan hadisi ni abinda aka nema mutane su haɗu lokaci guda a ɗauki azumi rana guda in an ka zo sallar azumi a haɗu a yi sallar rana guda haka in an ka zo layya a haɗu a yi sallar layya rana guda shi abinda wannan hadisin ke karantarwa to yanzu yaya za mu yi a ce an ɗauki azumi rana guda mafi yawan mutane sun tafi bai guda mai da al'amari ga wanda ya jibinta haƙƙin sanar da an ga wata haƙƙin wane ne haƙƙin sarkin musulmi ne to tsakani da Allah abinda shari'a ta ce sai mu jawo hadisin mu na dan Umar jiya hadisi wanda yake muttafaqun alai wanda mu karanta jiya Ɗan Umar yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace sumu li ru'yatihi wa abtiru li ru'yatihi fa in gumma alaikum fa akmilu al-iddata 30 yawman ku yi azumi domin ganin wata ku aje azumi domin ganin wata ‘yan an ka rufe wata gare ku saboda hadari ko buji ko eh, wani abu da ya rufe wata ba ku gan shi ba to sai ku cika kidar wata kwana talatin shi ko nace muku me yake nufi Abin da hadisin ke nufi annabi yana karantar da cewa ɗaukar azumi da ajiye azumi ana yi ne ta ɗayan hanyoyi biyu babu na uku babu wata hanya ta uku ɗaukar azumi ana ɗauka ta azumi ana ɗauka ta ta ɗayan ɗaya da cikin hanyoyi biyu haka ajiye azumi a yi sallah shi ma ana ajiye azumi ta hanyoyi biyu basu da na uku hanya ta farko annabi ya ce su mulli ta gani da ido da zaran an ka gani musulmin Allah sun ka gani su wane ne an ka ce su dibi wata musulmi in sun ka gani an ka ce su zo su haɗa mawa kaga Abdullahi dan Umar da ya ga wata ya ta inda baba ne Umar ya ta inda Abubakar a'a inda shugaba na musulunci ya ta shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ashe wannan na karantar da duk wanda ya ga wata wa ya kamata ya faɗa ma sarkin musulmi shi adda haƙƙin a faɗa mai don ka faɗa ma belle abu ka faɗa ma banza bello ya in ya bada sanarwa an ga wata baka saurare nai in ka hada mu shugaban wata ƙungiya sai in ji ka faɗa mu banza saboda me in bancin in ƙungiyar nan ba masu aiki da magana ta yi haka yi ko ba haka yake ba in ka faɗa mu wani mallami ka fada mu banza saboda me saboda iyaka almajiran da an tare da shi su ɗaya ka saurare magana ta su dai an musulmi ba su ne ba kai to sauran musulmi fa kaga magana bata kai gare su ba ashe kenan faɗa ma bellaya ba ko faɗa ma shugaban wata ƙungiya ko faɗa ma wani malami bai biya ba yaya ina ne aka samun magana wadda za ta game kowane musulmin Najeriya misalin munan mutanen Najeriya maganar wa ke game kowa da kowa tsakani da Allah maganar sarkin musulmi haka yi ko ba haka yake ba to ashe kenan in an ga wata shi ya kamata a faɗa ma to ni ce muku ganin wata annabi ya rataya shi ta hanya biyu na farko gani da ido to yanzu al'ummar musulmi sun gani yanzu an ce mutane yabi sun gani mutanen gombe sun gani mutanen gwandu sun gani mutanen bunza da mutanen aleru da mutanen kalgo da mutanen daura da na katsina da na ga sunan dai an gani ko ina ba sarkin musulmi ya ba da wayoyi ne ba shehun borno yana da lambar sarkin musulmi sarkin daura yana da sarkin katsayin duk sarakunan da aka saka suna da lambobin sarkin musulmi kaga ba a cewa sarkin daura sai ya taso ya tau hannun sa ko amma dai tun da sarkin daura sananne ne kuma amintacce ne a wurin sarkin musulmi wakili ne na sarkin musulmi can daura haka ko ba haka yake ba haƙƙin sarkin daura ne ya kira mutanen nan ya yi musu interview in yi musu interview tattabata sai ya bugo musulmi shi a hikimar ba da wayoyin da sarkin musulmi ke yi sai su bugo mai to ka gani kamata in an ka bugo sarkin daura da sarkin musulmi da ya ga sarkin daura ya bugo mai ashe alaman mi kenan sarkin daura ya gamsu da waɗanda sun kace sun gani can ƙasa ta domin sarkin daura kam ba zai wa sarkin musulmi ƙarya ba haka sarkin gwandu da ya bugo ma sarkin musulmi ya ce ce ranka yadda Allah shi ba sarki nasara an ga wata alaman mi kenan ya gamsu da ganin watan mutanen ƙasa ta an yi musu duk interview tun da ba su kuɗi da mallamai ba can ma gundu suna da mallamai kuma suna da kwamitin ganin wata duk wanda ya ce ya gani da mallamai na aka haɗa shi da sarkin gwandu yasa sun yi mai duk abin da ya kamata sarkin eh, su yan kwamitin sun gamsu sun kawo sarkin gwandu eh, sarkin gwandu ya gamsu to lokacin ne bugu sarkin musulmi to ashe tsakaninku da Allah daidai ne sarkin musulmi ya ce ai waɗannan mahasunar wannan ba a san su ba yana yawa ma ba musulmi ba ne sai dai in zai ce mana sarkin gwandu ba musulmi ba ne domin sarkin gwandu ai ya faɗa mai sarkin gwandu da sarkin daura da sarkin kabin argungu da sauran sarakuna su na faɗa mai sai dai in su zai ce ma ba musulmi ba wannan kam kuma wata magana ta ita ko sai an yi zama game da ita ina fatar kun fahimta to ka gani in bai san su ba su sarakunan da na bugu mai sun san mutanen sun yi kowa sanin musulmi ne to hanya ta ɗaya kenan ta tabbatar wata shine ta gani da ido yan an gani da ido haƙƙi ne ga sarkin musulmi a zo a faɗa mai to shi ko sarki haƙƙi na ga mutane su faɗa sarkin musulmi shi ko sarkin musulmi yan faɗa mai haƙƙi na gare shi yayi mi yi sanarwa kamar yadda manzon Allah ya yi ga hadisin mu na jiya ko ce ɗan Umar yace tara nasu hilala fa akhbartu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam anni ra'aituhu mutane sun nemi ganin wata Allah bai gwada musu ni ɗaya gwada ma sai ni labarta ma annabi na gan shi fa sama annabi ya azumi wa amaran nasu bi siyami ya umarci mutane ga wata riwaya yace ma Bilal wannan hadisin na dan Abbas wanda yake bai inganta ba yace ma Bilal tashi Bilal kai sanarwa cikin mutane kowa ta da azumi ashe kenan sanarwa haƙin sanarwa an ga wata haƙin sarkin musulmi ce sai ku wanda ya nada ina fatar kun fahimta to yanzu ranar da ya kamata a ce an ga wata yanzu an ga wata sarkin musulmi ya rufe wayoyi ne ko ko an faɗa mai gari kaza an ga wata duk sai da ya bari an gama ya ce shi babu ruwa ne sai banda gobe to kaga yanzu kenan ba shari'a aka yi ba biyar son ran sarkin musulmi ake yi to tsakanin da Allah mu ba mu bautar Allah da son ran wani da shari'a wallahu la yu'badu bil uquli haka kakan sarkin musulmi ya ce malla abdullahi gwandu Allah shi mai rahama ya kamata ku samu mai littafin nan ku kai mai wallahu la yu'badu bil uquli wa qurbuhu bi shara'il manquli haka yake bal qurbuhu bi shara'il manquli Allah ba a bauta mai da hankulla hankali hankalinka kai ya gwada ma ɗaya a sai banda gobe a ba ba da nassi annabi ya ce da zaran an ga wata to sarkin musulmi ya sanarwa to in ba a gani ba fa hanya ta farko ta ganin wata in ba a gani ba fa to sai hanya ta biyu wadda ba ta da ta uku ita ce sai mutane su yi hankuri annabi ya ce fa akamilul iddata ga wata rawaya fa akamilu iddata sha'abana salafina ku cika kididdigan eh, abin ga watan sha'abana wanda shi zai mutu a kafin ramadan ta kama ku cika kida eh, ne kwana talatin don haka ga in mun gani sai a yi aiki da gani sai a bada sanarwa an gani gari kaza an gani jama'ar musulmi sun gani don haka al'ummar musulmi ku ta da azumi in ba a gani ba fa to shi shikenan gobe yau mu shakki talatin ga sha'aban ba za mu tayi da azumi ba sai mu yi hankuri sai wata ya cika talatin in ya cika talatin yau talatin ga sha'abana tunda mun san bai talatin da ɗaya ko a gane ko ka a gane gobe ko wata shi da azumi wannan su ne hanyoyi biyu waɗanda wata ke tabbata na azumi ko na sallah to shi a abin da hadisan abdullahi dan umar muttafaqun alaihi na jiya ke karantar da mu to inda matsala take ina fatar kun fahimta shin yanzu shi ko wannan hadisin namu na Tirmidhi wanda bai cikin littafin nan ko ko bai cikin wannan babi namu wanda nace al yawma as-sawma yawma yasumun nas wal fitr yawma yafturun nas wal adha yawma yudhihun nas shin shi ka karantar da cewa shi yabba sarkin musulmi lasan ana dama in an hada mai ce bai yadda ba ba lasan bane a'a yanzu misali lokacin da sarkin kabin yabo da hakimin gombe sarkin rafin gombe da sarkin gwandu da sarkin kabin argungu da sarkin daura da sarkin katsina lokacin sun ka goma sarkin musulmi don allah ran nan da ya yi yadda da maganar su wanda yake tabbatacciya ce babu karya cikin ta ya ba da sanarwa jama'an musulmi mafi yawa suna tashi da azumi gobe ko ba su tashi suna tashi kaga ashe kenan rashin yin sanarwar da sarkin musulmi ya shi ya hana ma jama'an musulmi su tashi da azumi to nan menene mafita to mafita sai mu aji sarkin musulmi gefe ba ya saba mu sunna ba to kwana na yake eh kwana na yake kai sallama akwai kwana gare ka kwana ya yi mai yawa su hayya faɗi haka to yanzu menene mafita mafita shine sai mu dawo mu hadisin nan na Tirmidhi so sai a diba a gani yaushe ne mafi yawan al'umman musulmi sun kuta da azumi shikenan sai ka yi hankuri sai ka tashi da shi ranan nan ba sarkin musulmi mun kabi ba wa mun kabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mun kabi shi kuma wannan saboda maslaha ta haduwar kan al'umman musulmi don gudun rarraba domin babu abu wanda a shari mafi shari cikin al'umman musulmi kamar rabuwar musulmi ina fatar kun fahimta waɗanda na saba da sarkin musulmi ga siyasa da waɗanda adda wani abu ga ba sarkin musulmi an kabi ba a'a mai gidan sarkin musulmi an kabi shine manzon Allah manzon Allah ya tabbatar da ranar azumi wurin Allah ranar da mafi yawa ke yin azumi don haka in sarkin musulmi ya saba ma Allah to sai mu bashi na ya saba ma Allah wannan haƙƙi na tsakani ne da Allah sai ka diba al'umman musulmi waɗanda an musulmi a wurinka waɗanda kai ka ɗauka musulmi yaushe mafi yawa sun ka tashi da azumi sai ka tashi da shi tare da su shi abin da wannan hadisi na turmi zai ke karantarwa ashe kenan in ba a son a kawo rikici in al'umman musulmi sun haga wata me ya kamata sarkin musulmi ya yi ya ba da sanarwa shi kenan sai a tebe guda amma al'umman musulmi sun ga wata ya ƙi ba da sanarwa to ban san wanda zai hana rarrabuwa ba in ba Allah ba don haka duk rarrabuwar da an ka yi wa kawo ta kaga shi ya kawo ta shi da ya ƙi ba da sanarwa don haka muna fatar bana Allah ka sa a samu canji shekara biyu kan ko uku an kai ana wannan dumburkakiya kuma tsakanin da Allah da ganga ake yinta don haka muna yin nasiha waɗanda abin ya shafa su ji tsoron Allah haƙƙe dai na sanarwar ganin wata haƙƙin sarkin musulmi ne amma kuma maganar da rudanin da malamai sun ka same yana da dama a haɗa mai ce bai yadda ba tsakanin da Allah wannan maganar banza ce tsakani da Allah ta saba ma sunna haƙƙe ne in dai wata ya tabbata ya fita ya ba sanarwa shin wai in wata ya fita yau sarkin musulmi ya ba da sanarwa don Allah mai sarkin musulmi zai hasara me zai rasa what will he lose out of it me zai rasa babu kaga shedan ɗaya na ka ce mai ya bari a sai banda gobe don me saboda a samu rikici don su kuma wasu da ba su san da hadisin gana tirmizi ba a sau mai yawon muna wal fitr yawon tuftaruna wal adha yawon kuna su kuma suna cewa in sun ka ga wata kan su babu abin da ka hana musu ɗauka azumi to mu ko da an gane in dai mafi yawa ba su ɗauka ba ga abin da ka hana mana dauka nan wannan hadisi na Imam tirmizi saboda maslaha ta zaman lafiya amma ba wai don da'a ga sarkin musulmi sarkin musulmi da ya saba manzon Allah to da'a gare shi ta sonce da gare mu Allah bai ce mai mai da'a ba amma shi da'an manzon Allah ba wani lokaci da Allah ya ce haka wa manzon Allah da'a ina fatar kun fahimta muna roƙo Allah ya shirya da mu amma malaman su ji tsoron Allah wannan hadisi na Tirmidhi ba lasin ne manzon Allah ya ba sarkin musulmi yana da dama a faɗa mai ce bai yadda ba in dai suna da wani hadisi su kawo wannan abin da yaka karantarwa ranar da mafi yawa to sarkin musulmi ya sanarwa yau ka gani in mafi yawa goyi ba su ɗauka ba sannan wannan maganar da hukai ba ku sa sarkin musulmi ya gyara ba a batta wada ni irin ta jiya kaga irin ta jiya in ko wani mallami ya zo ya yi to dole sarkin musulmi ya gyara ina fatar kun fahimta ranar da duk an kace an ga wata ya sanar gobe sai mafi yawa su dauka shikenan sai mu tashi tare da mafi yawa iyaka abin da hadisi kaga mun yi aiki da duk san biyu da na dan Umar da wancan na Abu da na cikin turmizi duk mun yi aiki da su muna roƙon Allah ya shiryar da mu to kaga wannan hadisin na karantar da cewa ko shaidar mutum guda kuma ko da ba kawai ya halatta a karɓa ko To, sannan iyaka abin da za a yi ko da ba a san shi ba, in ba a san shi ba sai a mai interview da zarar musulunci ne ya tabbata shi kenan. sannan kaga wannan na nuna kuma yan aka wata ba aka faɗa ma shugaba na musulunci shi kuma yan an ka faɗa mai mizayi sai ya yi sanarwa tsakani da Allah sai ya ce fa'adhin fin nasu ya bilal inda manzon Allah na raddin shaida wani ya kamata a ce yayi raddin shaida ba kauyen nan saboda dalili biyu na farko gashi ba kauye Allah ya faɗi ƙawayawa suna da tangarɗa ga su haka yake ba haka yake ba sannan na biyu kun ba a san shi ba don haka manzon Allah na da uzuri na raddin shaida ce ko baya da yana da amma still saboda manzon Allah ya san muhimmancin da aga azumi saboda shi tsakani da Allah yake ibada bai da wata manufa ta duniya kaga sai da ta tabbata da bawan Allah ga musulmi ne annabi ya ce ma bilal fa'adhin fin nas ya bilal kai kuwa cikin mutane ya kai bilal an ya su mu gadan cewa gobe su da azumi sai annabi ya ce ai sanarwa to ina tambayar ku don Allah mi zai hana ma sarkin musulmi biya wannan ka'ida da manzon Allah ya bi sannan malaman sarkin musulmi don mi ba ku haɗa mai gaskiya ga da manzon Allah ya kuci kuci jawo shi ya haka nan sai ku dunguza shi ya bi sun zuciya don abin da yake bisa gare shi shekara uku sun kuce sun zuciya na ku kun sani mu mun sani shi ya sani sun zuciya ne tsakani da Allah ba wata ba wata hujja ta shari'a in kuma akwai a hito ga ile a faɗi na fatar kun fahimta to to bai kamata a iza shugabanni eh, eh, eh, ga abin da ya shafi al'amari na addini kuma al'amarin da ba karami ba rukuni guda da cikin rukunan musulunci su yi tawa mutane balandas don wannan a ce an ga wata ta tabbata an ga wata mutum ya ce shi babu ruwa ne babu inda ma wata hujja gare ta shari'a mai ce babu ruwa ne shi bai yadda ba sai banda gobe wato kenan shi akawa to don Allah wasu in sun ka ji haka sun ka harzuka sun ka dauki azumin su gobe mai Allah su ba su yi laifi ba sannan in sun ka ɗauka wasu suko sun ka bari sai ban da gobe sun ka biye sarkin musulmi da sarkin musulmi wakka wannan rarrabuwa tsakan da Allah shi ya kawo ta don haka sarkin musulmi muna fata ya ji tsoron Allah bana ya tsaya tsakani da Allah da wata ya tabbata ya sanarwa na fatar kun fahimta sannan hadisin can na tirmizi da na karanta a saumu yau mutu su na alfitar yau mutu wal alha shi eh, kuma daga cikin abin da muke fa'idanta gare shi irin waɗannan da ke tsabbacewa su yi azumi su ɗai daban da jama'an musulmi ko su yi sallah su ɗai daban da musulmi ko su yi layya su ɗai hadisan ganin turmizi ya nuna kuskure ne da ɗaukar azumi da ajiye azumi da sallar layya tare da mafi yawan al'ummar musulmi aka yi in dai sunna za bi amma wata tunga ta tsabbace ta yana ta daban tsakanin da Allah wani ya saba musulna muna roƙo Allah ya da mu sai dai wannan hadisi duk da yake bayani ya tsawaita amma tsakanin da Allah hadisi ne da ifi amma dai a hadisin ɗan umar duk ya ƙunshi wadda abin da wannan hadisin ya kunsa shi kan sahihi ne wa an hafsa ummul mu'minin radiyallahu anha annan nabi sallallahu alaihi wa sallama qala man lam yubayyit as-siyama qabla al-fajr fala siyama la rawahu al-khamsa wa malan nasa'i wa tirmidhi ila tarjihi wa qafihi wa sahahu marfu'an ibnu khuzaimah wa ibn hibbana shi kuma wannan hadisin an karɓo shi daga hafsa uwar na yi. hafsa binta umar kenan hafsa ɗaya umar yadda allah tabbata gare ta matan manzon allah sallallahu alaihi wasallama annin nabi sallallahu alaihi wasallama kala ita kuma ta karɓo daga annabi tsira da amincin allah su tabbata gare shi ya ce mallam yu yi ta siyama duk wanda bai kwana da niyyar azumi ba qabla alfajari gabanin bullowa alfijiri to fala siyama la ba azumi gare shi rawahul khamsa malamai biyan nan ruwaito shi wa malan nasa'i imamun nasa'i ya karkata wa tirmidhi da imamu tirmidhi su biyun nan sun karkata ila tarji wa kafi zuwa garin ja yadda tsayar da hadisin ga sahabi kenan sun ja yadda cewa abin da yafi inganci hadisi ne mauqufi ba marfu'i ba wasu hahu marfu'an ibn khuzaima amma da ibn khuzaima ibn hibban da ibn hibbana wasu hahu sun inganta shi marfu'an hadisi marfu'i kuma su a daidai wannan hadisi tsakanin da Allah hadisi ne marfuhi kuma hadisi ne sahihi na fatar kun fahimta to me wannan hadisin ke karantarwa wannan hadisi annabi yana karantar da mu wajibcin niyya ga azumi kamar yadda niyya ta zama wajibi ga dukkan aikin ibada saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imrin ma nawa don haka duk aikin ibada wajibi ne a niyya to azumi shi ma haka nan sannan niyyar nan ta azumi bayani ya gabata jiya yaushe ya kamata a yi niyyar azumi bayan wata ya tabbata wanda ya yi niyyar azumin watan ramadana gabanin tabbatar watan ramadana wannan niyya babu ta kuma in ya yi azumin da haka nan babu wannan azumin don hakan ga niyyar azumi dai wajibi ce sannan niyyar nan ba za ta inganta ba sai in wata ya tabbata da ka ji labarin an ga wata to sai ka yi niyya biyu kenan ko sai abu na uku da hadisin ke karantarwa shine niyyar nan kuma matuƙa azumin nan na farilla ne ba na nafila ba to dole niyyar nan ta zan cikin dare gabanin bullowa alfijiri na yanin da hake sun ka azumta wanda bai yi niyyar azumi ba har alfijiri ya bullo to babu babu azumi ne ina fatar kun fahimta Allahumma sai dai mutumin da bai san da bayyanar wata ba ka kwana an diba ba a gane shi ba mun yi ta jira har sha biyun dare har kwanan mun ka shige bacci ba mu samu labarin an ga wata ba na fatar kun fahimta mun waye gari gobe da sahi ba mu samu labarin an ga wata ba bayan mun cika tankunanmu mun ci abinci mun yi karin kumallo wajen karfe tara zuwa goma zuwa sha biyun rana sai mun ka samu labarin aici an ga wata gari kaza wata ya tabbata to me hukuncin mu to lokacin nan za mu kudurta niyya sai mu wuce sannan wannan azumi da muka ɗauka da rana tsaka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yayi daidai bayan sallah maganar ranko babu ta ba sai an ranka ba bayan sallah malaman maliki Allah shi musu rahama su ne ce sai an ranka amma manzon Allah ya ce ba a rankawa don haka wacce za mu ɗauka ko shakka babu ta manzon Allah muka ɗauka kaga tafi sauki tafi lada eh tafi sauki tafi lada Tau. to ka gani to shi ɗai don me saboda akwai ƙa'ida usuliya malaman usuli suna ce mafi yawa nan ne aka kada malikiya ba su kula da ƙa'idoji sai su yanke hukunci sai musa ƙa'ida mai musu jaka malaman usuli fiƙi suna cewa al-istita'a ɗutta takalifi samun iko shine maratiyar takalifi ma'ana takalifi bai haukan ka ba sai in kana da iko yanzu mun diba wata yau daren yau a kaddara yau a daren dibin farko yau 29 ko ga sha'aban misali mun diba ba mu gane ba mun kashe rediyo mun kashe dare muna sauraron rediyo ko sarkin musulmi ko ana ba da sanarwa wani wuri har mun ka shige bacci ba mu gane ba gobe mun waye gari ba mu samu labarin an gane ba sai can da rana muna da iko kaga ba mu da iko tunda ba mu san ta bayyana ba to amma da rana ta bayyana fa to da bakin sannan azumi ya hau kanmu ko karfe nawa ne na rana shi kenan sai mu kama baki abincin da mun ka ci ɗazu Allah ya cishe mu mun ci banza da bakin dai sanda labari ya kawo mana kakka ko sai ka ce bari in ta in to in ka koma ci wannan ka yi ganganci ba za ka koma ci ba iyaka in ma akwai wani cikin bakin ka kurkure baki sai ka ci gaba wannan azumi na wannan yini ya yi tamaman ina fatar kun fahimta to to yana waɗannan abubuwa suna daga cikin abin da wannan hadisi na hafsa ke karantar da mu annabi ya ce mallam bai yi siyama duk wanda bai yi niyyar azumi da dare ba ƙabla alfajir gabanin alfijiri yi bai yi ta abinda at ne shine tadbirul amri laylan shirya al'amari cikin dare kamar yadda Allah ka ce idh tuna ma la yarda min alqawli eh? wani wuri ya ce a ah, can cikin suratun namli namli ce lanubayyitannahu wa malana kulan na lewali ma na mahalika ahlihi wa inna lasadiquna wa makaru makaran wa makarna makaran wa la yash'uruna kaga idh yubayyituna ma la yarda min alqawli lokacin da suke kullawa cikin dare abinda Allah bai yarda da shi ba magana da Allah bai yarda da ita ba cikin dare sun kaji suna mitin yadda za a halakar da annabi salihu da wa'annan imani tare da shi wa kana fil madinati tis'atu rahatin farkun qissat yufsiduna fil ardi wa la yuslihuna qalu taqasamu billahi lanubayyitannahu kaga ga tabiti nan sun ka ku zo ku yi rantsuwa da Allah mu zo mu yi alkawari tsakaninmu da mu yi rantsuwa da Allah lanubayyitannahu cewa za mu kai mai farmaki cikin dare wa ahlahu da shi da mutane ne sun malana kulan na liwali sannan in safiya ta waya sai mu ce ma wali na yan uwa ne ma shahidna mu halaka ahli wallahi mu ba mahalarci lokacin halaka ta bashi da iyali ne babu hannun mu alali kuma mu mun kai wa inna la sadiqun kuma lalle mu masu gaskiya ne kaga idhi bayyituna ko kaga tabiyiti tadbirul amri laylan shiri al'amari cikin dare haka aka cewa asalin tabiyiti kwana da dare shi ya tabiyiti to duk abin da an ka shirya cikin dare ana kira ne tabiti to shine annabi ya ce mallam yubayiti ma duk wanda bai yi niyyar azumi da dare ba ƙabla alfajr gabanin bullowa alfajiri da bakin yaushe dare ke kamawa da bakin faduwar rana dare ya shigo dare na kariya da bakin bullowa alfajiri duk wanda bai yi niyyar azumi cikin dare ba ƙabla alfajr gabanin bullowa alfajiri fala ma lau babu azumi gare shi ina fatar kun fahimta walid dara qutni daga riwayar dara qutni annabi ya ce la siyama liman lam yafridhu min al-layl kaga wannan yafi zuwa da bayani cikakke wannan kuma sai annabi ya ce la siyama babu azumi liman lam yafridhu ga duk wanda bai farlanta azumin nan min al-layl da daddare ba sai malamai sun kace to alhamdulillah yanzu mun fahimci azumin da annabi ke nufi ashe azumin farilla yake nufi tunda ya ce liman lam yafridhu ga wanda bai farlanta shi ba azumin nafila farilla ne kaga ba farilla bane ashe wannan hukunci na niyyar azumi da dare ta keɓanta ga azumin farilla malamai sun kace amma azumin nafila shi da rana ƙarin matuƙar da ya kawaye gari baka aikata wani abu da ke kare azumi kamar cin abinci ko shan abinci ko saduwa da iyali ba matuƙar baka ci komi ba ya halatta ka yi niyyar ka ta azumin nafila da rana sai ka wuce shi kuma ga hadisin Aisha nan shi ke karantar da haka ina fatar kun fahimta ashe kenan wani azumi an ka ce ƙa'ida ce ka yi niyyarsa cikin dare gabanin bullo alfijiri azumin farilla shi kan dole na ka yi niyya ta cikin dare to niyyar nan wajibi ce kullun safiya za ka ɗauka azumi ka yi niyya ko ko guda ta isa tsakani da allah niyya guda ta isa ba azumin ramadana ba ne to niyyar da ka yi niyya daren farko ta isa malamai sun ka ce sai dai in wani abu ya gitta wanda ya sa ka yanke azumin kamar yanzu shekaran jaba mun jaba cikin qur'ani Allah ya ce man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra wanda ya kasance marashi lafiya daga cikin ku ko akan halin tafiya ya halatta gare ya aje azumi amma ya kidan ya ga wasu kwanuka ya biya ba an yadda matafi ya aje azumi ba to ka aje azumi saboda halin tafiya ko halin rashin lafiya kila kwana biyu ko kwana uku ko sati guda ko duk dai kwanukan da ka yi hakan ga hadisin manzon Allah tabbatacce ya tabbatar da mata masu al'ada ba su azumi ita ma mace ta fara azumi ran sai al'ada ta zo mata ba ajiyewa za ta yi ba ta ajiye to kila al'ada ta kwana uku ce ko kwana bakwai ko kwana nawa dai ta saba yi yawan ta ƙara al'ada ba sai ta ci gaba ba to kaga ita ma dai an samu break an samu yankewa ga azumin to shine sun ka ce in mutum na cikin azumi niyya guda ta isa ga ramala da duka da kayan niyya guda daren farko ta yi ba da dare sai kayan niyya ba to sai dai in kayi niyya guda sai an ka samu break kila ko rashin lafiya ta saka aje azumi ko haila ga mace ko tafiya ko dai duk dai uzurin da ke halittar da aje azumi ka aje azumi an ka samu break to in ka sake dawa sun ka ce sai ka sake wata niyya ina fatar kun fahimta amma in ba haka ba niyya guda ta isa ba a ce kowane dare sai ka mai tashi niyya ba muna roƙo Allah shirin da mu Wa'ana Aisha radiyallahu anha ƙalat da kala allayyana biyu sallallahu alaihi wa sallama za ta min, fa ƙala hal in da kumshai, ƙulla la, ƙala fa inni idan sa'imun, sun mata na yi wa wani akhar, fa ƙulla uhu da na hays, fa ƙala ari fa laƙa da asibitatu fa a kala, rawar Muslum. Wannan hadizan an karɓo shi da gana Aisha yadda Allah ta tabbatar gare ta. ta ce da khala alayyar nabi sallallahu alaihi wasallam za ta min wata rana annabi ya shigo inda nake qala sai yace min hal indakum shay'un akwai wani abu gunku kaga da Aisha yake magana amma sai yace indakum yazo da lamiri na jam'i wannan jam'u ta'zimi ne jam'i ne na girmamawa yana da kyau mutum ya girmama matatai akwai wani abu hajji akwai wani abu gunku akwai da wani abin taba na inda kuke koda ita kadai ce ina fatar kun fahimta wannan jam'i ne na ma hakan ga do Allah in kun hita a sau tumaturi do Allah in kun hita a sau abu kaza in kun hita a kawo abu kaza kaga ita ma ta yi ma jami'i ko ba da kai da wani taka magana ba da kai ɗaya taka magana amma ta ce in kun fita to wannan iri ne ake kira jam'u ta'zim jam'i ne na girmama an neme shi ga ma'aurata kaga ashe wane zama an ka ce ma'aurata su yi zama na girmama juna cuɗani in cuɗe ki kai ka girmama mata matsayinta na matarka abukiyarka ita kuma ta girmama ka matsayinka na mijinta kuma abokinta akwai wulakanci tsakanin aboki da aboki ba a san aboki ya wulakanta aboki ne ba amma kaga su ba baka da girma hmm? tun da dai tana ganin ka kullum kana kwana ɗakin ta shi kenan kuma dole ta yi ma renin wayo baka da girma gare ta ba daidai ba ne ita abota dai tana na a yi wasa ta abokantaka amma kuma girmamawa da mutuntawa a yi shi kuma ba a bari ne baya ina fatar kun fahimta to shine sai Aisha ta ce da kala alayya nabi sallallahu alaihi wasallam za ta min wata rana annabi ya shigo inda nake fa qala yace hal indakum shay'un akwai wani abu gunku ki Aisha qulna la sai mun ka ce a'a shay'un din ga na menene akwai wani abu menene annabi ke nema abinci akwai wani ɗan abin taɓawa nan gunku ƙulna lamun ka ce a babu komiya manzon Allah kaga ashe da yawa ake zama gidan manzon Allah babu wani abin da za a ci ƙala sai annabi ya ce fa'in ni idan sa'imun to ni ko lokacin nan ni mai azumi ne na fatar kun fahimta fa'in ni idan sa'imun to ni ko in haka ne yanzu ga mai azumi nake sai ɗaya ya ɗauki azumi da bakin sannan da ya ce mata akwai wani abin taɓa da ta ce i e, me zai faru amsa da yi ya ci ashe kenan ya waye gari mai azumi ko ba mai azumi ba ya waye gari ba mai azumi ba yi niyya ba tun da ya zo neman abinci ya nuna ba mai azumi ba ne ina fatar kun fahimta hakan ga magana ce kuma cikin hadisin kowa ya dibi littafi ne ya ce fa'inni izan dibi littafin kaliman fa'inni izan ba ga kalmar izan ba to tana da muhimmanci kwarai cikin hadisin tana da matsayi babba cikin hadisin fa inni idan sa'imun to ni lokacin nan mai azumi nake ina fatar kun fahimta sai ta ce thumma atana yawman akhar sannan kuma bayan wannan waƙiya da ta faru yau wata rana kuma ba yau ba wata rana kuma wata rana ta daban wata rana ta daban kuma annabi ya sake zo mana ya koma tambayar mu Aisha akwai wani dan abin tabawa sai na ce mai babu faƙulna sai eh, sai mun ka ce mai uhudiya lana haisun an bayar da kyautar wani abinci da ake kira hais gare mu menene hais an ka ce wani abinci ne wanda ake haɗawa da bino da caku da mai kun san da bino ko to sai a haɗa da caku kun san caki caku wani abu ne ake yi daga kamar daƙashi daga nonon raƙuma sai a soye shi kamar ƙosan rogo dai wannan da ake kira kunnin bahilla ce ƙosan rogo ba kunnin malla abubakar ba fa <laughs> eh? kamar ƙosan rogo caku yake amma da dakashin raƙumma mafi yawa mutanen nijar ke yi ne ina taɓa ci ne mun taɓa zuwa tawa an haka mana shi mun kaci ba da daɗi kam amma su gare su da nasaba yana da daɗi to shi shine abinda a hais da bino a haɗa shi da caku da mai sai a ci shine hais da ya zo ya ce akwai wani abin tabawa sai ta ce e wallahi ɗazu wani bawan Allah ko wata boyar Allah ta kawo mana ziyara ta kawo mana kyautacce ku um, hais faƙala sai annabi ce arini nuno min shi me ma'anar nuno min shi kawo mini shi falakad asbahtu sa'iman haƙiƙa na waye gari ina mai azumi na waye gari ina mai azumi aisha ko ta ɗauko ta kama fa akalla sai ya ci sai ya karya azumi nai rawahu muslim imam muslim ya rawaito shi sai malamai sun ka ce wannan hadisin muna fa'idantar fa'idodi da yawa ciki na farko irin karimcin manzon Allah ga iyali ne ji da ya zo da aisha yaka magana sai ce hal inda kum shayan akwai wani abu gunku akwai karimci ko babu kaga saɓanin irin zama na yamuci zama na jahiliya da aka yi tsakanin miji da mata tsakanin mata da miji ita ba ta ganin girma ne shi bai ganin girmanta kuma tsakani da Allah laifin da gare su ya taso hmm? ba ta ga girmanka ba kai kana ganin girman tun da ba tsoronta ka kai ba ka gani sannan ko ga shari'a cikin cikinsu ya kamata ya girmama wani ita ya kamata ya girma shi don shi abbabba ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i ji Allah tabaaraka wa ta'ala ba ji bello ba bima faddala Allahu bi ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim fassalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi ma hafizallah har dai zuwa karshen aya kaga ita ya kamata girmama shi to sai renin wayo ta so da can duyar ta gada ma haka ta kai to ta wulakanta shi ko ya girmama ta ya kai kaga shikenan sai an kawai gari ba mai girma to abin da ya kamata a girmama juna kaga wannan na nuna mana irin yadda manzon Allah ke mutunta mata ne ko wannan kenan sannan na biyu abinda muke fa'idanta ga hadisin kuma irin yadda manzon Allah ke sakamma mata ne ragamar abin da ya shahi cikin gida gidan nawa ne ne na manzon Allah ne in akwai abinci waka kawo shi annabi to kaga inda annabi irin waɗannan maza ne da in zai fita sai ya auna mata abin da za ta tukawa abin da za a dafa shi ka auna da kai ne ya mai da buhu ya ƙulle annabi baya haka nan kaga annabi bai sanne ba shin abinci akwai saura ko babu shi yasa ya tambaya hal indakum shay'un malamai sun ce wannan na nuna irin irin yalwatawa da manzon Allah ke wa iyali ne ga abin da ya shafi gida bai bai kafafunsu shinkafan nan buhun nan kwana yau ina kidan kwana ne goma sha biyu annabi bai haka nan don haka bai isa karewa ba a'a annabi bai haka nan eh to wani ya su ku ba fusata. ai waɗanga ba sata suka yi bubuki suka yi sai suwa suka yi abin da suka yi adashe sai suwa suka yi zuba adashe tau yanzu suna zuba mana adashe ko ne ba <laughs> Allah shi agaje mu da ita ina fatar kun fahimta ma'ana dai annabi na yalwata ma iyali ne bai biya diddigi ga iyali ne manjan nan galan guda ni sau ga yadda ni kimanta shi yana rabin wata to a an kai yau kwana goma sha biyu ya kare a annabi baya haka nan yana cikin karimci na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga iyali ne shi yasa annabi bai sani ba shi akwai abincin ko babu sai ya tambaya yana fatar kun fahimta to sannan abu na uku yana nuna mana annabi na karɓar kyauta shekaran jiya ba mun yi sadaka da zakka haram ga manzon Allah da shi da dangi ne na kusa ba to sabanin kyauta annabi na karɓar kyauta kaga tacce uhudiyya lana haisan an bayar da kyauta hais gare mu sai ce nuno min shi falaqad azbahatu sa'im haqiqa na waya gari ina mai azumi fa akalla sai amsa ya ci ashe kyauta halacce ga annabi to sai abu na hudu shine wato niyyar azumi in dai azumin nafila ne ya halatta a dauki niyya da rana ba sai cikin dare ba ina mun ka samu wannan da yazo yace ya hal inda kum shay'un akwai wani abu na abinci gunku qulna la mun ka ce a'a ƙala sai annabi ya ce inni idhan sa'imun to ni lokacin nan mai azumi nake inni idhan menene aikin izan nan izan zarfu zamani ce zarafi ce ta zamani ko to zarfin zamani ya kasu kashi uku akwai madi akwai ah, ah, wakatul hadir sannan akwai mustaqabal sai an ka ce to harufan guda uku ne kowace tana da nata aiki akwai iz sannan akwai iza sannan akwai izan iz zarfu zamani ce lilwaqatil madi ana amfani da ita ga lokacin da ya wuce kamar inda Allah ka cewa wa iz yamkuru bikal ladina kafaru liyuthbituka aw ya qatuluka aw juka, wa yamkuru wa yamkuruna wa yamkuru Allah wallahu khairul makirina wa idh kai annabi ka tuna lokacin da waɗanda na kafirta kahiran maka ke kulla makirci game da kai sun ƙulla ko yanzu annan suna kulla ko sai gobe za su kulla sun ƙulla past tense ne kaga ashe idh ana amfani da ita ga mali zarfu zamani ce lil mali. madi lil waqtil ladhi mada idh wa idh kun min ali fir'auna ya su al'azabi yudhabbihuna abna'akum wa yastahiyuna nisa'akum har zuwa ƙarshe dai ta faru ko ko bata faru ba ta faru labari ne Allah ka ba su abin da yawa ni'imar da yawa bani Isra'ila zamanin annabi Musa alaihi salatu Ka ga ashe iz zarfu zamani ne ga zamanin da ya wuce to sai idza idza ita ko zarfu zamani ne lil mustaqbal lokacin da anka fuskanta ba ta da faruwa ba amma in future inda anka ta sama za ta faruwa misali idza jaa nasrullahi wal fatah idan taimakon Allah da kuma budi ya zo taimakon ya zo a'a ma'ana yana da yanin ta fito in ya zo kaga ashe kenan idza tana ana amfani da zarfu zamani ce lil waqtil mustaqbal lokacin da anka fuskanta in future ina fatar kun fahimta to sai idan shi kuma idan din mu nan ku diba ku gani idan shi waka, sun kace zamani ne lil waqtil hadir yanzu ga presently ana amfani da idan ga halin da ake ciki yanzu ga to mu bi hadisin sai annabi ya ce fa inni idan sa'imun me wannan ke karantarwa ashe kenan ko da annabi ya shigo gida neman abincin ba ba mai azumi ne, amma da an kace mai babu sai ya izan ya yi amfani da idhan waqatu zaman lil waqatil hadir ai al'ana fa inni al'ana sa'imun to yanzu kenan na kama azumi sai malamai sun kace tunda yayi amfani da izan shi ya nuna ashe yanzu gana da bai samu abincin ba yayi niyya sai ya wuce da azumin ina fatar kun fahimta yanzu mu cire izan ko ga yadda jumla za ta komawa fa'in imun ku cire izan ɗin nan fa'in da ya ce fa'in imun me yake nunawa wannan madi ne ni dama mai azumi nake kaga ashe ya ɗauki azumi tun da jijiri kenan to sai izan ɗin da ya ce shi ya nuna mana yanzu gana ya ɗauki azumi to sai malamai sun ka ce kaga wannan wani irin azumi ne na nafila sai malamai sun ka ce shi azumin nafila matuƙar dai baka ci komi ba kawai gari baka ci komi ba baka yi niyya kafin kullu alfijiri ba kamar yadda yake wajibi ga na farilla ko ya halatta nan nafila ka dauki abinka da ranar sai ka wuce wakka kuma Allah zai baka ladar azumi cikakke wasu malamai sun ce da bakin na arsar da ka dauka to shi Allah da za a baka zuwa lokacin da ka aje banda awoyin da baka dauka ba amma an ce a'a me suna ne ba azumi ba to azumi ai da ma an taba azumi na rabin yini Tun annabi ya kira shi azumi sun ka ce da bakin sanda aka ɗauka azumi har zuwa lokacin da za a ji azumi Allah zai baka lada ta yi. ina fatar kun fahimta hujjar ta yi ko ba ta yi ba kaga wannan hadisi ne sahihi kun ga rawahu muslim imam muslim ya fitar da shi to gare shi malamai sun ka fitar da halaccin ga aikin manzon Allah cikin wannan hadisi sun ka fitar da halaccin azumin nafila ya halatta ka waye gari ba kana mai niyya ba ka dauki niyya da rana ka wucewarka ta yi ko ba ta yi ba khilafan lil malikiya sun ce a dole na sai cikin dare dai Allah shi gafarta musu sai ta ce sun ma'ata da yawon akhar wace kuma rana sai ya zo mana faƙulna sai mun ka ce uhudiyar lana haisun an ba mu kyautar wani abinci hais faƙal ce arini nuno min shi da asbahtu sa'ima haƙiƙa na waye gari ina mai azumi kuma abu na gaba da hadisin ke karantar da mu halaccin mai azumin nafila ya kare shi da gangan babu wani uzuri nan ba annabi ya waye gari yana mai azumi ba amma kuma fa akalla sai ya kare azumin sai ya ci abincin ya ci hais din faɗi wani uzuri an ka nuna cikin hadisin ga da yasa ya kare babu sun ka ce don hakan ga azumin nafila da sallan nafila duk abin da an nafila ya halatta ka fara kuma ka fasa dama dai ba neman ƙarin lada ba ne to an ka fasa sun ladat sai ka kare abinka <laughs> babu wani uzuri amma malaman malakiya sun ce wanda ya ɗauki azumin nafila ya kare shi da gangan sai ya ranka shi Allah gafarta musu ba a rankawa ya halatta da gangan babu wani uzuri ba sai da uzuri ba kai ka ɗauki abinka da na nafila ko ya halatta ka kare kamar sallan nafila ka kabbarta sai ka ji kai assalamu alaikum sai ka sallama ka wuce ka ya halatta baka da laifi wurin Allah kun ba wanda ya ce sai ka ranka ta nafila ce ka hidda kuɗi kana son ka taimaka ma wani ba sadaka ta ta dawo'i ba an ka kai na dai fasa kamar da abin ka aljihu ya halatta ka fasa mi lada ka fasa baka so abin ma kuɗinka ka shikenan duk malamai sun yi istinbadin waɗannan hukunci hukuncin gane da wannan hadisin rawahu muslim imam muslim ya ruwaito shi wa an sahal ibn sa'adin eh وعن سهل وعن سهل بن سعد رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما اجل الفطره متفق عليه da an karɓi wannan hadisin shi ko daga sahal dan sa'ad yarda Allah tabbata gare su cewa manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya ce la yazalu nasu bi khairin mutane ba za su gushe ba suna tare da alkhairi suna cikin alkhairi ma ajjalal fitr muddin suna gaggauta budin baki muttafaqun alayhi shi ko na hadisi me karantarwa daga cikin sunnonin azumi da annabi ya sunnanta ga mai azumi akwai buɗe baki yaushe ake buɗe baki in rana ta faɗi da zaran ka tabbatar da rana ta faɗi